jama'a barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake saduwa a cikin sabon shirin da mai kama ake kota shirin da gwamnatin jihar kano karkashin jagorancin gwamna dr abdullahi umar ganduje take daukar nauyin kawo muku bisa salewar ma'aikatar yada labarai ta jihar kano karkashin jagorancin comrade malam muhammad garba aminu nuruddin amin shi yake shiryawa a kowane mako ni sadiq muhammad fage zan gabatar a wannan makon daga nan tashar yanci liberty tv da kuma rediyo a kan mita 300.3 a zangon fm masu kallo da sauraro kudan dakace mu masu kallo da sauraro kamar yadda kuka sani shirin da mai kama shirin ne da ke zagayawa lungu da saƙo domin zaƙuro muku irin ayyukan da gwamnatin jihar kano ƙarƙashin jagorancin gwamna dr abdullahi umar ganduje take aiwatarwa a jihar kano muke zagayawa domin ɗaukowa kuma mu nuna muku mu tabbatar muku da cewa gwamnatin jihar kano ƙarƙashin jagorancin gwamna dr abdullahi umar ganduje tana yin wannan aiki a wannan makon za mu tsinduma a hukumar tsara birane ta jihar kano wacce aka fi sani da kanubda ƙarƙashin jagorancin architect suleiman ahmad abdulwahab wanda gwamnatin jihar kano ta ƙaddamar da wannan hukuma domin tsara birane da kuma yadda al'ummar jihar kano za su ringa gudanar da eh, gine-gine bisa doron doka da oda masu kallo da sauraro hukumar tsara birane ta jihar kano karkashin jagorancin architect suleiman ahmad abdulwahab ta fara yin gine-gine na katange makarantu wayanda suke karkashin a ah, gwamnatin jihar kano da kuma gina wasu benaye duk a bangare na samarwa wa'annan makarantun eh, tsaro a fadin jihar kano da kuma samar musu kuɗin shiga a cikin makarantun kuma akan yi duk a bangaren tabbatar da ilimi kyauta kuma dole a jihar kano wannan hukuma tana zuwa wa'annan makarantu na fadin jihar kano domin gyara ajujuwa da kuma samar da banɗakai duk a cikin makarantu na sassa da ke fadin jihar kano wanda karkashin jagorancin shi shugaban wannan hukuma ya jagoranci a tawagar manema labarai domin nuna wa al'umma irin yadda wannan hukuma take aikace-aikacenta a jihar kano da kuma fayyace irin yadda take yin irin waɗannan gine-gine domin samarwa makarantun da ke faɗin jihar kano lafiya da kuma ɗalibai su yi karatu cikin kwanciyar hankali da walwala shugaban wannan hukuma architect suleiman ahmad abdulwahab ya jagoranci a ah, jama'arsa zuwa a makarantar gss stadium wadda take a ƙaramar hukumar fage a cikin wannan makaranta an yi gina ajujuwa duk a ƙarƙashin wannan hukuma an gina ajujuwa guda takwas da kuma gyara wasu banɗakai da kuma yi wa wannan makaranta katanga wanda a da ɗalibai da dama ba sa samun su yi karatu cikin kwanciyar hankali duba da irin wannan matsala da suke fuskanta to a wannan lokaci ita wannan hukuma ta tsara birane ta jihar kano a ƙarƙashin jagorancin architect suleiman ahmad abdulwahab ta yi wa'annan gine-gine wanda aka zagaya domin duba irin yadda aka yi gine-gine a cikin wannan makaranta zuwan muke da wuya muka tarar da shugaban da ke kula da wannan makaranta wanda ya yi mana jawabi da kuma irin yadda suke ciki a daidai wannan lokaci shekara shida makarantar nan ba ta shiga dangana suka ciki shi sha gani wani ajin kora shi suka gaba da fata nan da kwana mai gadi ba ya zama wannan katanga suke hauro ko ina makarantar ya takaice ba ta da amfani kai su suna su da makaranta kai suna da makaranta kuna bai da mu ne sakwato da makarantar nan muke damuwa ya tafi da wancan hankali ka je maka rubuta gwamnati cewa muna son kalli lamarin nan ka tausaya mana domin ba wanda ya kawo kuma mu ne mu ne shugabannin makarantar nan lokacin hafizu abubakar shine deputy governor shine kuma shine education muka rubuta da da kai sunan ofis a kai can aka ce a je a kai a gani da za a yi duk ba kuma wannan kwana ba ji a mai ba makaranta da ne a gyara makaranta yayin za mu samu kwanci hankali amma na shaka ba mu aka yi da aka aika wallahi muna ba abin shekara shida ko koma nan mu koma nan mu koma nan mu koma nan Allah taimakin mu ko na ce a je a duba ta sunan aka tura ka zo ka duba a gani gaskiya makarantar ta shi ba abin da ke fike a mutum aka ce aje a duba aka zo aka duba aka ce shi kana abin da za a yi da mai muke so a yi ce ga shi aji babu aji bakwai ne gaba daya babu daukar sabon makaranta babu daukar babu muna zuwa muna zuwa admission shekara shi muna zuwa admission ba kai da kashe ga da wata ta ga ana horo ana kwana makaranta makaranta dai ta mana fatin wato ba ta da ban security ko to shi ke da duba ina aka zo aka duba aka a wannan aka koma koma aka zo aka duba mun yi mun da kyau saboda amana shi amma kuma aka amana abu ba sai kana gani ba sai na gani ba Allah yana gani aka zo aka duba laban na shi kenan a zo a gyara mana makaranta kace ba mu ta kudi a gyara makaranta muke so domin kun san din muke nan a gyara mana makaranta aka zo aka mu in ka zo nan wurin aka samu manyan nan ba ma aji wanda ka dauka domin babu shi na ake an ta samu dan ganye wiwi a wurin da next next month da bana yan iska aka zo aka mana wannan aka fara wancan an yanzu bukatar mu ta biya gurin Allah mun gode Allah mun gode ruci domin san ba a cika irin wannan bada shekara shi muna ba yi ba saboda haka mun gode Allah mun gode gwamnati domin ta taimaka mana ta taimaka ta wata mu ne wata ba mun ne ba mun ne to akwai tsari magana da ke amma shi injin cewa IPPP nan da ke samu sun sai karfi su gina a da su da lauyoyi da komai cewa sun kashe kuɗi kaza za su sa haya a ringa biya kuɗi kaza a sa ba ka ilimin sa hannu duk sa hannu suna da kuɗin su da kansu shekarun da aka yi kai ba mu ba ba mu da riba ta kila za a dayar makanta ne shagunan ta ci gaba da an sukurin ta amma a yanzu ba duk wanda yake da din ma zai ba makanta wasu wasu kudi na haraji duk da ba za su ba da biyan su amma dai a fara ba da haya din su mai da kudin su tukuna in suke ba ku ya za ku yi da shi yawwa akwai kwamiti na makaranta akwai kwamiti mai kwamiti zama za a shi ke dan ga ya samu dama ai ba a samu overhead kamar na da wayannan kuɗi amfanin zuwa makaranta ana gara makaranta ana rike da ita amma sani cewa yi a shekaru na yanzu sannan bana nan <laughs> amma don Allah ne ya san wannan ruwan zuwa a ne sani kaga ne amma wanda zuba ya ah, bacin mai ɗaura kan wanda ba ɗaura kan kwamiti ya ƙunshi waye da waye saboda a san ƙarfin sa kwamiti din da to kaga ne da chairman na SBMC ni kenan mm-hmm. akwai chairman na PTA akwai director daga nan kuma sai kwamitin da ke kula da wannan gine-gine na hukumar ah, kanubda ta jihar kano ya zarce makarantar gss dabo wanda ita ma take a unguwar sabon gari a karamar hukumar fage domin duba irin ayyukan da aka yi a wannan makaranta na gine-gine da gyaran ajujuwa da kuma gina banɗakai da dai sauransu a wannan makaranta ne aka zanta da ita shugabar wannan makaranta wato hajiya binta wanda ita ma ta yi nata jawabin sunana hajja binta abdulhamid ni ce principal director ta gamman girls secondary school dabo france road uh, binta abdulhamid eh wannan abu da aka zo aka yi mana mu dai makarantun kullum ina yin jam'u sai in ce makarantun sabon gari saboda kusan problem mu gaba ɗaya na security ne security in the sense that babu abin da za ka ajiye a makaranta don ci gaba ya zama na ya zaunu in so nawa za ka saka fanka in so nawa za ka saka bohol ne muke da shi for years amma sai da ta kai wayar da ake wayarin din bohol sai da muka yi digin din ƙasa muka saka amma sai da aka saka dagi aka farki aka sace ko menene ɗauke shi ake in muka shiga ofis ina yanzu nan za ku tadda halls a jikin ceilings din crawling ake in exam halls ne in multipurpose science laboratory ne so haka tun 2015 PTA ta makarantar nan ta gabatar da irin wa'annan abubuwan aka zo aka yi joint abu na ptas da ke makarantun sabon gari aka gabatar da gwamna cewa da matsala ta security a tunaninmu tun da kasuwa ce a tsakiyar kasuwa muke kusa idan aka yi shops to zai sauƙaƙa ishu na security domin dole mai masu shops ɗin nan su nemo mai gadi Tun makarantun makarantunmu ba su da masu gadi in tsakani da Allah ne babu to kaga wanda zai kare dukiyar shi ai zai taya mu kallo ko a tunaninmu kuma insha Allah haka din zai zama to kuma wannan sai again sai ta ƙara kawo wa school wasu abubuwa na development. saboda with the creation of the shops din da abubuwa da mu kuma za mu zo mai enjoying su, wanda prior to that babu a cikin abubuwan mu da za a yi mana a makaranta which is most important shine conversion ɗin administrative block ɗinmu into uh, an entrepreneurial center as well as an examination hall and the creation of two new classrooms on top of the multipurpose laboratories and the ICT to give way for us <clears throat> because we have been dislodged from our respective offices. So mu dai muna yi wa gwamnati addu'a muna fatan Ubangiji ya sa a yi a gama lafiya kuma Allah ya sa albarka a cikin tunanin da aka yi aka yi haka. Ina kan gaya wa abokanan aiki na a rayuwata ta aiki cewar duk abin da za mu fara kallon rayuwar ɗan duk wanda zai wani abu a tattare da bangaren ilimi ko ya samu wata albarka a tattare da wannan ya samu ne sanadiyar arzikin ɗan idan babu student to babu wani abu da za a zo a kirkire shi a ce za a yi don haka ta yaya wannan abun zai amfana da yaranmu shine maganar idan ubangiji ya kaddara an yi mana wannan halls da muke magana da entrepreneurial center din nan don haka yadda university suka yi creating ɗin lokatai na cewar wannan lokaci ne da in dab da ka zo za ka fita za ka fara koyan yadda za ka yi kai sana'ar kanka ka zama soft skill yawa to muna ganin with this duk da muna gayyatuwa tunda 'yan mata ne muke da su a nuna musu yadda ake yin kwalliya a nuna musu yadda ake yin gyaran jiki tunda duk hanyoyi ne yanzu na samun kuɗi a nuna musu gyaran waya ana kan kirawo a yi but with a center of their own hmm. to za mu iya samun tools din nan mu siya mu aje mu roƙa daga philanthropy su bamu mu rubuta gwamnati ta bayar ma'ana yara za su fi samun nutsuwa a environment din da za su yi wannan abu sannan ba da exam hall in aka tashi aka fara SSC exams to interrupting din classes ake a other classes dole classes su tsatsaya a cucusa yara a tare domin a creating din places da SS3 za su zauna su SSC exams to shine wannan zagaye muke na makarantu na kano state wadda ake gyaggyarawa na metropolitan ah, ɗazumin je gamman secondary school stadium wannan ita ce makociyarta ita ce gamman girls secondary school ah, dabu shi a wannan guri mun yi toilet kamar yadda ku gani a can ah, two number blocks mun yi mun gama abin da ya rage fanti ne shi ko fanti harkar gini bai wuce 5% ba shi ma Allah da kwanan zamu zo mu ah, sannan akwai construction na wall fencing wato katanga ga ta nan mun yi mun sa mata karafuna kamar yadda muke gaya muku a can da in mutum ya wani abu daga cikin sabon gari haka yake tafowa na a guje tun ana ga kamar makaranta ya shiga sai ya zo kulle har shi ne har France Road saboda haka wannan zai solve ah, sannan kuma akwai renovation na classrooms a ah, kusan duk inda da kuka makarantun nan suna yoyo to amma alhamdulillah mun gyaggyara su mun sa silin kuma za mu fanti ah, sannan abu na karshe kuma very important shine magana admin block ɗinsu a ciki kuma za a examination hall da kuma entrepreneurship waɗannan su ne dama complain ɗinsu kuma we are on it za mu iya cewa su ayyukansu mun kai wajen 75% bayan kwamitin ya gama da gss dabo sai ya wuce a makarantar kwakwaci wadda ita ma take a karamar hukumar fage duk wanda yake a karamar hukumar fage ya san cewa makarantar kwakwaci cike take da barazana ta yanayin yadda ɗalibai suke yin karatu babu inganci wanda gwamnatin jihar kano ƙarƙashin jagorancin gwamna dr abdullahi umar ganduje ta ɗau gabarar gyara ita wannan makaranta duk kuma ƙarƙashin hukumar tsara birane ta jihar kano wanda ta je wannan makaranta domin duba irin yanayin makarantar yadda take ciki aka duba ajujuwa da dama ba sa aiki wanda ɗalibai da dama a cunkushe suke ba sa samun damar yin karatu cikin kwanciyar hankali da kuma samun karatu mai inganci a nan makarantar ne muka samu muka zanta da shugaban wannan makaranta wanda ya bayyana irin yanayin yadda ɗalibai suke karatu a wannan makaranta da kuma irin fata da suke ga gwamnatin jihar kano ta duba su da irin ayyukan da za ta kawo musu sunana awal ado ni ne principal wannan makaranta gwamnati secondary school kwakwaci awal ado yes awal ado kuma kamar yadda kuka gani gaskiya wannan makaranta an kirkire ta da tun 1983 tun 1983 aka kirkiri wannan makaranta da kuma gaskiya tun daga lokacin babu wata gwamnati ta sake gaskiya waiwayan wannan makarantar tun daga 1983 da aka establish din wannan makaranta har zuwa yau babu wata gwamnati ta sake ta a sakamakon haka gaskiya mafi yawancin kwanukan iska ya tashe su da sauransu to bayan haka kuma gaskiya makarantar ya kasance gaba ɗaya katanganta ta faɗi a sakamakon wani kududdufi da yake nan wanda da duk bolan jihar kano ana ake zuba shi wannan kududdufin da yanzu ɗinta ta ya cike shi so wannan bolan ma ya contributing immensely because ruwan da yake fitowa yake shigowa cikin makarantar nan shine ya lalata ainihin blood na jikin katanga da classes wanda sakamakon haka gaskiya classes da yawa suka rushe to sakamakon haka kuma sai kasance makarantar ya zama kofa ko ta ko ina ma barayi da yan daba da yan iska ma dai because makarantar ya babu yanda za ka yi da su a nan suke kwana a nan suke shaye shaye su da sauransu to bayan sun yi wannan kuma suke cire duk wani kwano da ya kwana tashi a makarantar nan sai sun cire shi to shine uh, school sbmc na makarantar nan da pta da kuma school management muka zauna muka yi team although tun 2007 ake ta rubutu don a samu dama a zuwa yi wannan aiki amma Allah cikin ramansa ba a yi ba sai a daidai yanzu da PTA da SBMC ba mu haƙura muka sake zuwa muka je muka samu kanubda muka samu MD muka nubi muka roƙi alfarma Allah cikin ikonsa kuma yadda aka samu a cikin listin wanda za wannan aikin to gaskiya shine abin da yake faruwa a daidai yanzu dan kamar yadda kuka gani kullum ne idan garin Allah ya kaga wani barna da barayi za su tunda makarantar ya kasance ko ina kofa in fact da motoci ma suke shigowa su dubi kayan wani lokaci da wheelbarrow kuma in fact karfe ukun dare to kaga irin wannan lokacin ya za ka yi da su kuma makarantar nan kuka leda ma wallahi ko mai gadi goma ka saka babu yadda za su yi control nasa da makaranta ne mai girma sosai to me fatan ku an gama wannan kana ganin eh. wannan abin da aka katsa da eh, shi ne gaskiya sakamako kana ganin za a samu sakamako mai kyau gaskiya sakamako dalilin da yasa kenan muka yi lura muka kula cewa idan Allah ya sa an zo an yi wayannan shaguna an kona shops an kewaye makarantar nan na farkon farawa kona shops sun zama security ma makarantar because duk wanda suka yi shagunan ba za su yadda a shigo cikin abin nan ba in fa ba ma hanyar da zaka bi ka zaka hau kan shagon mutum ne ka shigo cikin makaranta kin ga ba zai yi ba ko makarantar zai zama ya samu one gate wanta nan zaka shiga ta nan zaka fita to kin ba su zuwa ne suke ba da wato ilimi ga ɗalibai ajujuwan makarantar nan gaskiya guda 28 ne hmm. amma yanzu gaskiyar magana guda 18 sun lalace sun zama dilapidated eh guda 18 sun lalace eh sun lalace sakamakon abubuwan da suke faruwa gaskiya ba wai su ba cikin shekara 40 babu eh, ɗalibai a daidai yanzu ɗalibai dubu ɗaya ne da takwas a daidai yanzu hmm. haka ake matse su da a guri ɗaya suke ah, a ba matse su ake ba kaga muna da enough classes hmm. muna da managing class ne da kun ga an yaye mana sama e yauwa wani sun zo da yamma saboda haka dole mu shifting din dalibai saboda babu yanda za insha Allah daga nan kuma sai aka wuce makarantar GSS Bacirawa wadda ita ma take a karamar hukumar Ungwaggo duk domin duba irin yanayi da makarantun jihar Kano suke ciki da kuma duba yadda za a gyara su kwamitin ah, hukumar da ke kula da tsara birane ta jihar Kano shi ma yadda ra wannan makaranta wanda aka samu shugaban hukumar gudanarwa na wannan makaranta wanda ya yi jawabi irin matsaltsalin da ɗalibai suke ciki a wannan makaranta ta yadda ba sa samun karatu cikin kwanciyar hankali su ma da kuma irin sa ran da suke da gwamnatin jihar kano wanda tuni aka fara duba yanayin yadda za a kawo wa wannan makaranta ɗauki aka fara gine-gine na ajujuwa domin samun samar wa ɗalibai ingantaccen ilimi mai amfani. sunana abdulkadir abdullahi matsayinka sbmc chairman na gss bajira alhamdulillah na farko dai zan yi wa allah godiya in yi wa md na kanub da godiya da shi da daraktocinsa ah, mun samu kanmu a cikin matsaloli na rashin ajujuwa ah, idan da za ki zo da safe kika zagaya ajujuwa za ki samu yara sama da 300 ko kuma ƙasa da haka a aji ɗaya su kansu malamai da su kansu ɗaliban babu conducive atmosphere muka ta rubuce-rubuce mun yi ƙoƙari a local government da sauran 'yan majalisa su zo su taimaka namu na nan abu yaƙi Allah ya sa kuma aka kawo mana shawara aka ce mu tuntuɓi da muka yi ta rubuce-rubuce har ma Allah ya sa a wannan lokaci muka samu wannan dama aka zo aka yi proposing ɗin wayannan rumfuna mu kuma muka nemi a yi mana ƙarin ajujuwa saboda wannan ita ce babbar matsalar da muke fama da ita saboda duk nan kasuwa ce a kwana ungugu suna tsallakowa su zo su sace mana kayayyakin makaranta so muka yi ta fama da rana ma sai su shigo a so da muka samu wannan damar bisa ga wannan rubuce-rubuce kanub da alhamdulillah suka zo suka taimaka mana aka yi duk abubuwan da kuke gani gashi nan alhamdulillah shi kansa ya zama dole in yi wa shi kansa principal ɗin godiya saboda shi ma akwai ayyukan da ya yi na gyare-gyare na gyaran toilet da kuma staff room na mata saboda dacin a haɗe matan suke da maza su ba su da kwanciyar hankali da kuma sakewa to amma a wannan lokacin da aka samu wannan kuma aka samu damar da aka zo aka yi gyaran wannan sannan aka samu block guda ɗaya mai ajujuwa guda biyu da ofis aka yi wannan gyaran shi ma wanda a wancan lokacin da muka sa ran za ku zo mu bi da ku ku ga dukkan abubuwan da aka yi bayan abubuwan da kuka yi mana so wayannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da zan iya faɗa ah, muna fatan wannan ajujuwa da kuka sa a gaba ah, kamar yadda kowa yake gani za ku yi ƙoƙari ku ƙarasa mana saboda su kansu yaran su samu guri da za su adadin ku a star principal dubu shida da wani abu safe da yamma idan an gama wannan za mu samu akalla kaso sittin haka eh saboda akalla za a rarrage ɗaliban daga cikin ajujuwa idan ana da ɗari uku kaga za a dawo ɗari da hamsin hmm. saboda haka malamai da su kansu ɗaliban za su samu kwanciyar hankali da kuma sakewa don ci gaba da karatuttukansu. Masu kallo da sauraro kada ku sha'afa shirin da mai kama kuke kallo da sauraro daga nan tashar yanci Liberty TV da kuma rediyo akan mita 300.3 a zangon FM wanda gwamnatin jihar Kano karkashin jagorancin gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam take ɗaukar nauyin kawo muku. Daga nan kuma za mu koma GSS Gauran Dutse wanda kokarin gwamnatin jihar Kano na ilimi kyauta kuma dole a faɗin jihar Kano tana kuma kokari wajen ɗabbaka harkar ilimi a jihar. ita ma hukumar ta zagaya domin duba irin yanayin yadda makarantar take ciki da kuma wani irin abubuwa za a kawo mata a nan gaba wanda tuni aka fara irin waɗannan gyare-gyare a cikin wannan makaranta akitar suleiman ahmad abdulwahab ya yi jawabi a wurin wanda shi ma shugaban makarantar a take a wurin ya yi jawabi kuma ya bayyana wa al'umma cewa irin abubuwan da a yanzu suke gani a daidai wannan lokaci wadda ya mu dama mu zagaya mu duba wannan makarantu tsira da amincin allah su tabbata ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mun je makarantar gamman secondary school stadium a sabon gari mun je gamman giyar secondary school ita ma a sabon gari makwabtan juna mun je kwakwaci to wannan mun je batirawa muna yi ne don mu duba ayyukan da gwamnati ta samu aikin da gwamnati ta sa ne mana da saninta da sanin 'yan majalisa da sanin gwamna wannan aiki ba na abu ne sai gyaran makarantu basically gyaran makarantu kuma ah, wannan gyaran makarantu mun fara shi ne wajen wata biyar da wuce ko zuwa shida alhamdulillah akwai guraren ma da mun gama da muka duba kamar kofar nasara da zamu je ta kuna kusan na jan 100% mun gama ah, in muka duba ita mata stadium in banda in banda renovation na wani laboratory shi kadai kusan mun gama sai wani fanti da muke yi na rami na toilet idan muka duba ita ma dabo sai wani admin block da za mu musu da examination hall da entrepreneurship kwakwaci yanzu muka fara saboda girman ta mun fara da kansa to nan ma alhamdulillahi za mu two number four classrooms kaga classroom takwas kenan nan hudu nan hudu mun fara da renovation na fulo gyara fulo daga shi za mu cire silin da kwano za mu mayar da sabon musa kuma za mu fanti insha Allah kamar yadda muke ta faɗa wannan abu ya zo ne a sakamakon roƙo da sbmc da pta da old boys da kuma shugabannin makarantu irin su shi da yake kusa da ni suka yi ta rubuce-rubuce wa shekara shida kuma daga karshe allah ya karbi roƙonsu wajen wata shida zuwa yanzu aka fara kuma mun zagaya da kukun gani kuma yanzu masu gaya wasu ne alhamdulillah yanzu muna wannan makaranta ta ah, gamman secondary school gwarin dutse ah, kuma muna tare da principal ɗinta wanda yake shi kuma zai gaya muku yadda yake ji akan wannan aiki ah, wannan aiki kamar da yake ta faɗa shi na ppp za a yi ppp ga wanda bai sani ba shi ne public private partnership sannan kuma da hausa shi ne kamar haɗin gwiwa tsakanin mai kuɗi da mai kaya ko mai kuɗi da mai fili sai ka ba mutum fili ka ce wani eh dala ga fili na nan gina mun shaguna ashirin in ka gina kai da ka sa kuɗinka ka ɗauki guda goma sha shida ni ka bar mun guda hudu ka sa haya da sa haya amma idan aka gama da ƙarshe ni za ka dawo da za ka da shaguna nan ko da yake yana da nau'i da yawa da shi amma dai wannan shine wadda muke kan doransa na tasowa abubuwan nan ya kasance cewar babu hanyar da za a bi a maganin wannan illa a irin wannan fitar da wannan structure din wannan ita ce wacce za ta hana a yara shigowa makaranta da baki wanda ba san ko masu waye ba su yi mana barna a cikin makaranta gaskiya kamar yadda shi darakta md yake magana mun jima muna ta fafutukar mu ga an zo an mana wannan aikin cikin yardar allah <clears throat> allah ya kawo wannan aiki ya zo mana mai albarka kuma wannan aiki hakika duk wanda ma ya zo ya ga inda ake aikin ya tabbatar da cewa an yi hoɓasa kuma an yi maganin wasu 'yan matsaloli da ke damun makarantu cikin ɗan ƙanƙanin lokaci so mana wannan gwamnati fatan alkhairi kuma insha Allahu wannan al'amari ko ma waye ya zo ya gan shi yadda ake yin sa aiki ne mai inganci aiki ne mai kyau kuma muna godiya Allah ya saka da alkhairi muna fatan a zo a kare mana wani abu bayan wannan an mana gyare gyaren na azuzuwa guda biyu wanda ke dauke da azuwa blocks guda biyu wanda suke dauke da azuzuwa guda hurhudu ma'ana guda takwas kenan an yi kokana za a bare kwanukan da suka mutu wanda yake ya bare su a sa musu silin sannan an cire tagogi kamar yadda kuke gani an gama aikin tagogi suna nan na killace su domin sauraron lokacin da aikin zai ci gaba so wannan shine daga cikin irin abubuwan da aka aikata mana na'am dama abin da ke damun mu illa iyakaci bai wuce irin yadda yaran suke zama a cikin azuzuwa ba inda azuzuwan suke bukatar gyare-gyare kuma wannan ita ce hanya mafi sauki da ake gyaran kamar yadda shi da md yake magana an haɗa gwiwa an yi kaza an yi kaza kamar da bayanai to shi shine matakin da aka wanda yake mu a gurinmu abu ne mai kyau abin ne yayi yawa saboda gaskiyar magana a harkar ilimi a kano sai a hankali a dambu ka san an yi ce yayi yawa ba baya jin mai amma dai wannan gwamnati kuma na kokarin ta tila masa man da zai ishi kowa to alhamdulillahi wannan al'amari muna marhabin muna kuma godiya da shi sha Allah sunana Nasir Dahir Durmiya principal director G To daga nan kuma sai muka wuce GSS caranci wadda take a ƙaramar hukumar Gwali. wanda ita ma aka samu ƙarin ajujuwa da banɗakuna a cikin wannan makaranta duk kuma ƙarƙashin jagorancin gwamna dr abdullahi umar ganduje da kuma ita ƙarƙashin wannan hukuma ta kanubda wato ta tsara birane ta jihar kano hajiya umar sidi siraju principal director ggss ciranci wannan aiki ya janyo cewa kano state senior secondary school management board sun yi creating wasu science model a some school based on wannan ginin da aka kawo min makarantar na an yi upgrading dinta yanzu ta koma ggss ciranci science model so alhamdulillah eh kamar wani aiki da wani aiki aka yi eh to ga da muna fama da matsalar barayi suna yi mana sata kuma muna samun matsaloli tsakaninmu da firamare an yi demarcation an saka abin da yanzu ba mu da matsalar wannan security sannan nan kuma ga block nan is on the process ana yi sannan kuma gate ɗinmu ma an ce za a sanja mana don har na ga mutum ya zo ya yi majorin ya auna ya ce zai zo a kawo sabon gate a saka mana da kafin a zo muku wannan aiki da ake muku yanzu mene tarin matsalolin da suka addabi wannan makaranta to makarantar nan dai kowa ya sani ciranci guri ne wanda yake overpopulated place saboda haka muna iya samun yara 250 zuwa 300 a aji guda daya wanda sai ka ga malami yana rasa class control saboda yara sun yawa ya je nan yana wani magana wata ta abin nan so amma as a result of wannan yanzu dai muna sa ran Allahu za a samu ah, conducive atmosphere muna da 4,000. Masu kallo da sauraro duka-duka a nan muka kawo ƙarshen shirin da mai kama na wannan makon a madadin gwamnatin jihar Kano ƙarƙashin jagorancin gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje da take ɗaukar nauyin kawo ku shirin. Sai ma'aikatar yada labarai da take sa ido don ganin shirin ya zo gare ku. Sai Aminu Nuruddin Amin wanda yake shiryawa a wannan makon. Ni Sadiq Muhammad Fage na gabatar Shakira ita ta ɗauke mana hoto nake cewa sai wani makon in Allah ya kai mu.